barkanmu da wannan safiya ta ranar talata wadda ita ce safiyar sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai, bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallam wanda ya dace da lissafin uku ga watan mari 2026 daga wannan matsalaci ne albarka na garki area 8 a nan cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin jirin gwanan darussa na faɗakarwa ga iyaye mata a cikin wannan wata na ramadana mai albarka <clears throat> muna cikin tattaunawa akan mataye da alkur'ani ya ambata mun kirayi ɓangare na farko da annisa'u as-saliha mata nagartattu waɗanda ambatan su a cikin alkur'ani a yau za mu yi darasi na tara a cikin wannan jerin gwanu insha Allah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 وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا to wannan aya a cikin suratul nisa'i aya ta 128 ko Allah madaukakin sarki yake cewa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan to idan wata mata ta ji tsoron daga mijinta ya guje mata au i'raban ko ya dinga kauda kai daga barinta fala junaha alaihima an yusliha bainakuma sulhan babu laifi tsakankanin su yi wani sulhu wanda kowa zai samu wato maslaha a ciki Allah ya ce wa sulhu khairun kuma shi sulhu alheri ne wa uhdiratil al-anfus Allah ya ce kuma su zukata an sanya musu san kai wa in tuhsinu amma idan kuka kyautata a wajen sulhu wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya kasance ne ba da labari ne akan abin da kuke aikatawa wannan aya kamar yadda muka ji asali ce game da sulhu a zamantakewa aure wato mace ta ga cewa mijinta ya wayi gari yanzu baya mararinta zai santa irin da ko ba shi da lokacinta ko wata matar ta ɗauke mai hankali a cikin matan shi ko wani abu dai makamancin haka ta maimakon ta bari rigima ta yawa tsakankanin ta ce ita ma bari ta tada fitina a yi ta rikici a ta tashin tashina ko aure ya mutu ko zama ba daɗi ko a ta yi wa juna ma kirki sai Allah ya kawo mafita Allah ya ce babu laifi tsakankaninsu idan suka zauna suka tattauna aka fahimci juna aka yi sulhu menene ma'anar sulhu shine ta haƙura da wani haƙƙin ta cikin haƙƙoƙin da ke kansa haƙƙin wurin zama ko ciyarwa ko rabon kwana ko wani haƙƙi makamancin haka da ne cewa to ni ba komai zan dinga biyan kuɗin haya ba sai ka biya kuɗin haya ba ko zan dinga biyan kuɗin makarantar yara ko kuma mu 50-50 kuɗin abinci abinda ka kawo Allah ya saka da amiri ne zan yi sauran ko kuma in ka zo gidana sau ɗaya a mako ni ya ya isar min? gara dai in ci gaba da zama da aure na akan mai ta rikici ko kuma aure ya mutu to idan ya yadda ya karɓi wannan damar shi kenan sai su gaba zaman su na aure kuma Allah ya yarda da haka a matsayin sulhu don samun maslaha don kada rikici ya raba aure ko rikici ya zama har ya shafi dangi ko ya shafi ƴaƴan da ke tsakankanin auren a yi ta fitina wannan shine ma'ana aya a takaice cewa Allah madaukakin sarki ya halasta yin sulhu da tanazuli akan wani haƙƙi cikin haƙoƙin aure da mace take da shi a gun mijinta ta sauka daga wannan haƙƙin dan igiya auren ta ci gaba da wanzuwa kwanta ta da ƙayar baya ta ce mata yadda ba miji ne yana aiki misali a Kaduna yana da iyali a garinsu a sami naka ko giwa ko zariya ko Lere sai kuma ya zo Kaduna in ya zo Kaduna sai ya yi kwana biyar wato zai zo Monday ya kuma Friday Wata shi tana sai ga kuma kwanakin nan da yake biyar bari ya auri wata a Kaduna da can da yake zuwa ya dawo ba za ki damu ba kamar yanzu da ya auri wata aga haka na nufin ita za ta samu kwana biyar ɗin shi kenan a mako kullum ke kuma da kike can garinsu ko garinku ke kuma kwana biyu zinga ba kwata ta da wannan ba sai wata ta da kai bai ta ce san ba ta yadda ba ai ta rigima cewa sai dai duka su dawo kaduna ko dukansu su dawo lere ko kuma ya koma yin dai kullum ya je ya dawo kullum ya je ya dawo to wannan abu ne da ba zai yi ba ko kuma a ce yana nan abuja yana da mata ɗaya a kaduna yana da tsaye a nan abuja ke ta kaduna kice ba ki yadda ba idan da za a iya kowace ta zo ta yi wata ɗaya abuja ta kuma kaduna to da ya yi amma ba za a iya ba to dole ne a nemi maslaha yadda za a rayu watakila waccan da ke kaduna tana da 'ya'ya da suke makaranta wannan kuma ma'aikaciya ce a nan dole dai a kalli yaya za a yi maslaha abin da zai yi kar wata ta ce ita dole sai an ba ta haƙƙinta cikakke in ba haka ba sama da ƙasa ta haɗe sama da ƙasa ba za ta haɗe ba amma ki na iya haɗewa to koyaye ne gara a ce kina da mijinki kuma wanda ki riga kin san shi kin saba da shi wanda kuma shine mahaifin ƴaƴanki akan a ce rikici ya jawo har a je rai ya ɓaci a yi saki sai ki koma kuma yanzu kin zama bazawara wataƙila ma babu wanda zai tunanin ya sake auren ki sannan kuma ƴaƴa su shiga cikin garin wataƙila kina so ki tafi da wasu abu ya gagara wataƙila in kin tafi da su ba za ki iya ɗaukar ɗawainiyarsu ba haka dai abubuwa duk su lalace to gara an yi sulhun ko yaya ne ita Allah ya ce wasulhu khairun wannan ka'ida ce amma ka'ida ce gama gari a cikin wannan ƙabiya da kuma duk ƙazaya irinta wasulhu khairun yin maslaha fahimtar juna yin yarjejeniya abu ne da yake kawo alheri shi kuma Allah ya bayyana mana ɗabi'ar mu 'yan adam Allah ya ce amma fa mutane zukatansu kowa na da son kai kowa zai so a ce ya shiga gaban ɗayan kowa zai so a ce shi ya mora shi ya ci riba to kada mu kawo wannan son zuciya a wajen a'a mu kawo abin da zai zama pragmatic abin da zai yiwu musamman saboda maslahar shekarun da aka rayu a tare a baya da kuma mustaqbalin yaran da aka haifa a cikin wannan auren ko wani abu makamancin haka da kuma don a tabbatar da zumunta da dangantaka da ke tsakanin waɗannan gidaje guda biyu da suka yi aure wanda ya sa aka samu dangantaka tsakanin dangin mijin da dangin matar da zarar an yi aure kun zama dangi to kada garin raba wannan aure a raba wacce zumunta ita ma zumunta abar kiyayewa ce wannan aya sai malamai suka yi saɓani a kan sanadiyar saukarta ibn abbas radiyallahu anhu kamar da limamu tsayali ya roto a cikin musnadinsa da limamu tirmidhi a cikin sunan dinsa da wasu malamai daga ibn abbas suka ce nazarat innaha nazarat fi sauda wannan aya ta sauka ne game da matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sauda bintu zam'ata bin al’amiriya al-amiriya cewa wannan mata a kanta wannan aya ta sauka Aisha ta faɗo ta magana kusan kucin wannan amma ba da irin wannan sigar ba ta faɗa da sigar cewa wato sauda ce dai kawai a karankin kanta ma'ana bayan ayat ta sauka wata rana sai sauda ta ga dacewa bari ta aiki da wannan ayar a karankin kanta ta yi tunanin kamar zai yiwu a ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yanzu fa bayi da muradinta kar kuma ma ya zo ya sake ta akwai ma wasu riwayoyi mursala guda biyu da suka zo cewa wanda ba su inganta ba suka zo cewa manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam ya ma sake ta dama wannan da inganta ba a takaice ita ne ta tsorata kawai a karankin kanta cewa karfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta sai ta ga ta fifita ta zauna da shi ko yaya ne ta rayu da shi a matsayin miji ita matarsa ta mutu alhalin tana karkashin igiyar aurensa saboda ranar alkiyama ta tashi cikin matan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda anan duniya ta zama cikin lissafin uwayen mu'minai sai ta fifita wannan akan maslahar cewa ni wallahi ba zan yarda ba akan maslaha kankanuwa ta rabon kwana ko na. sai ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mishi ya manzo Allah yaumi li Aisha kwana na da kake raba min to na baiwa Aisha ka dinga ba ta kwana na shikenan nabi kike to shikenan in kin yarda haka babu komai amma da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je gurinta lokaci bayan lokaci haka Aisha ta ba da labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana fifita wata a cikin mu wajen rabon kwana ba sai dai ita da kanta sauda ta dauki kwananta ta bani yana cikin sunan Abi Dawud to haka dai wasu riwaye suka zo game da haka wata riwaya kuma ta zo da cewa wata mata mai suna Khawla bintu Muhammad ibn Maslama Khawla yar gidan Muhammad dan Maslama ita ce ta samu matsala da mijinta mai suna Sa'ad ibn Rabi' ko rafi ibn khadij gwargwadon saɓanin riwayoyi shine a suka nemi a zauna a yi sulhu iyaye suka sa baki da sai Allah maɗaukacin sarki suka da wannan aya don ta zama ƙa'ida game da wannan sulhu na tsakanin ma'aurata to da wannan sai mu a kalli cewa to wannan aya ta ambaci tauda kenan a matsayin wa'inin ra'atu domin riwaya ta fi yawa akan cewa sauda ɗin ce fiye da ita waccan haula bintu muhammad bin maslama radiyallahu anha wa an abiya to wace ce sauda kenan sauda sunanta kenan sauda bintu zam'a ibnu qais al-amiriya radiyallahu anha ita ce mata ta biyu cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wanda ya fara aura bayan rasuwa a sayyida khadija radiyallahu anha bayan da khadija ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna lokaci ba shi da iyali a sayyida wasu cikin gwaggwanninsa suka dinga bashi shawara cewa ya kamata fa yi aure ba zai yi ka zauna haka kana ta takabar matarka da ta rasu ba shi ne ce to ba laifi a nema mishi wacce zai aura sai aka kawo mishi ita wannan sauda din ta kasance mace ce aka ce mai kiba doguwa kyakkyawa wadda take yar dangi sannan ta kasance mace ce mai ban dariya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna ya tsaye da ita ta dinga sa shi dariya ta iya raha ta iya maganganu masu ban dariya wani lokaci ma har su hafsa da da da, Aisha sukan tsokane ta ya zo a cikin wata riwaya wanda suka taba tsokananta suka suka suka ce suka shigo gida suna talati me ya faru suka ce ai dujal da ya bayyana ta tsorata ta firgita ka suna ta mata dariya da za ka tunce mace ce mai raha da wasa da dariya kuma mace ce karimiya sai na umar dan khattab ya taba aiko mata buhu cike da dinari cike da kuɗi misali ana kawo mata ta gani ta ce wannan kuma me aka ce mata ai kuɗaɗen ce to ku miƙo mini lullubi na aka miko mata lullubinta ta ce ma yaron da ya kawo kayan ɗauko mu je aka ɗauko da su aka fito da su bakin a nan cikin madina kenan a nan ta tsaya duk wanda zai wuce ta ɗiba ta bashi bata koma gida ba sai da ta rabar da kuɗin gaba gida kuɗin da ita ma yanzu aka kawo mata su so ana ba da labarin ta a wajen kyauta da sadaka da hali na karamci bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sauda bata sake fita daga garin Madina ko ta je aikin Hajji ko umara ko wani abu ba ta ci gaba da zama a gidanta kaman zaman mai takaba ta ce ba zan fita daga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar ni ba annan ta ci gaba da zama bata matsa ko ina ba har sai da Allah ya dauki rayuwarta shi kuma ta dade a duniya bata rasu ba sai a shekara ta 54 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan kamar shekara 42 kenan da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 42 kuma annabi ya rasu a shekara ta 11 bayan hijira ita kuma ta rayu a shekara ta 54 an ka kira 11 zai baka 43 amma tsawon shekarun nan ba ta cika tana gida sai ce sallah ta karanta alqur'ani ta istighfari ta yi azumi ta yi kaza ta sai kuma an shigo wurinta don neman wani bayani ko wani karatu ko rabu makamancin haka ko irin wancan fitan da ya zama mata dole da ta fita don ta raba sadaka ai da labarin yabo an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta goma bayan hijira gab da afwan kafin hijira shekara ta goma da annabta wato bayan rasuwar khadija kenan a cikin watan ramadana irin wannan aka ɗora mata aure da manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akwai wata aya ma da ta sauka wadda ke da alaƙa da tarihin wannan mata ita ce ayar ta zo game da batu akan hijabi fadan Allah madaukakin sarki ya يا أيها النبي قل لأزواجك نعم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما آه وانا آية في سورة الأحزاب wadda take magana akan ita ake kira da suna ayatul hijab ita zance mafi inganci wato ayar da ta sauka don umarnin mata da su dinga wato zama a gida su dinga kuma lullube kansu za su fita a shari'a da mata suna fita ne ba ta cika cikakken lullube ba a afuwan a jahiliya da mata suna fita ne ba ta cika cikakken lullube ba kuma sukan fita da rana kuma sukan wuce ta cikin maza da sauransu sayyidina umar sai kasance shi yana ganin koda sauran mata suna fita to bai dace matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fita ba kuma a lokacin fitan ya zame musu dole saboda a wancan lokacin kamar da Aisha take bada labari ba su da banɗaki a cikin gidajensu saboda haka da yamma da zaran magariba ta yi sai mata su fita je bayan gari in suna da wasu bukatu na banɗaki je su tsuguro sannan su dawo gida sai sai na umar yakan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ka hana matan ka fita suna tafiya da mutane a cikin mutanen na akwai mutanen kirki akwai wanda ba na kirki ba shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin gaban kansa kamar yadda muka karanta a jiya shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan Allah ne ya shar'anta shari'a thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr Allah ne ya shar'anta shari'a sai da Allah ya ce ayi za to wata rana sauda sai ta zo da lullubanta sai ta wuce ta inda maza suke sai ta ji nauyi da kunya ta kasa wucewa kamar kama ta zai Shi ne sai Umar shi kuma ya kwalla da Maryam shi yace kad arafna na ya sauda wallahi mun gane sauda ce mun gane wato yana jin takaicin abin shine sai Allah madauki sarki saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kulli azwajika ka ce wa matanka wa banatika da iyanka wa nisa'il mu'minina da sauran matan mu'minai yudnina alaihin min jalabibihin idan za su fita su kusanto da lullubinsu wato ya zama jikinsu kenan zalika adna an yu'rafna wannan shi yafi kusa da kar a gane kamar da aka gane ta dinci fala yu'zaina kuma ba ko kuma zalika adna an yu'rafna wato wannan shi yafi dacewa da a gane ta a gane cewa mace ce kamilalla mai mutunci ba wanda fala yu'zaina ba za a cutar da su ba to daga nan sai Adam sallallahu alaihi wasallama sai fito sai ya hau mumbari sai karanta wa sahabbai waɗannan ayoyi shikenan sai mata duka suka ɗauki sanya hijabai da lulluɗi suka dinga lulluɗe jikinsu yadda ba a ainihin wato tantance wace ce wannan ko wace ce wannan har yanzu mana cewa ma sukan zo sallah na asubahi a masallaci za su fita ba za a gane wace ce a cikinsu ta zo ba saboda su lulluɗe jikinsu ga baki ɗaya wannan shine shiga ta shari'a da musulunci ya zo da ita wanda ce da mata Ku dinga shiga suna lullube jikinsu inda za su inda za su san kuma ya zama inda dace ne da shari'a inda Allah ya halatta musu su je inda kuma da izinin iyayensu ko mazajensu ko waliyansu gwargwadon a ina suke rayuwa idan mace ta yi haka ta yi fita wanda ya dace da shari'a idan ko ba ta yi haka ba ta yi fita irin abin da ake ce ma fitar wala ta bara da sabar da zahiyar ula ta yi fitan maguzawan farko kenan Allah ka tsare mu a cikin wannan kissa ta sauda wadda ta zo a cikin wannan aya cikin suratul nisa'i akwai fa'idoji da yawa da malamai suke cikarwa kafin mu tafi da nisa na farko shine muhimmancin sulhu a cikin rayuwa musamman rayuwa aure aure a bahaushe yana cewa zo mu zauna zo mu taɓa ne da zaran an ƙulla alaƙa ta aure to sai kuma wasu abubuwa su bayyana waɗanda da ba haka aka yi tsammani ba zama ne na gaskiya da gaskiya to dole sai akwai compromise namiji zai ga cewa ashe wasu abubuwan da yake tsammani daga iyalin shi ba haka suke ba ko wasu abubuwan ashe ma ba haka ake yin su yadda yake tsammani ba ita mace za ta ga wannan za ta ga ashe wannan ashe ma haka yake sai ta ga kamar ba musamman da suka yi soyayya ɗin nan suka ƙaunaci juna suka yi shauƙin juna ba kamar ba shi to idan mutum ya ce dole sai yadda yake so to kullum sai aure ya mutu kuma in za ki yi guda goma duka sai sun mutu babu wani namijin za ki aure shi ki same shi yadda kike so ba kamar wato sabuwar waya ce da za ki je ki siyo wanda sai kin tantance an gaya miki duka abin da take da shi kuma ki ki ganta lafiya lau haka ko ita ma ana iya rashin sa'a ki gaba ta rike taji ko ba ta da network mai kyau ko wani abu to duk wannan abin da ake fara cewa maza hankaka namiji ba dan goyo ba namiji duk da gaske ne maza ba a gane kansu ya zauna da su ta ga muku wannan sai da kafire a ta'adda a ce ko a ce ba a kwankwasawa ba kaman ƙwarya ne a kwankwasa a jiwa ciki mai ƙwari mai gaske ne saboda haka idan aka riga aka daura auren nan to ya riga ya riga ya gama da shi mana yin sai yadda yi ko dai ki haƙura ki bi gaskiya da gaskiya abinda kika samu na alkhairi ki goda Allah wanda baki samu ba ki yi haƙuri haka Allah ya ƙaddara. wanda za ki je ki gaya mata kukanki ko ki je ki kai mata ƙaran mijinki ta yi ta mijin ya fi naki matsala ta yi abin da mijinki yake na rashin kirki shi mijinta ya ninninka haka amma ya yi gum da bakinta ba ta faɗa ba ba za a ji labari ba duk ta shanye yake ma sai ki shanye sannan kuma tun da wuri sai ki kokari ki ga kin sa mijinki a wani tsari wanda akan shi za ku rayu ki koya mishi wani salo na rayuwa akwai namijin da sai bayan an aure shi za ki gane shi abin da ya nuna na arzikinsa bai kai haka ba wani abin da ya nuna na darajarsa a cikin mutane ko iliminsa ko hanyar samunsa ko danginsa ashe ba haka ba ne wani yana da wani halin da ya ɓoye ba a san da wannan halin da sai ba an yi aure yana shaye-shaye ko yana da wani mummunan tarihi ko yana da wata mata ma ana samun haka mutum ya zo ya prezentin kai shi a matsayin saurayi ya aure ki sai daga wanda muke ashe yana da wata mata ki kuma in sha alwashin ba za ki aure mai mata ba yanzu kuma gashi kin matan mai mata Ta yaki nan. za ki ce ne kawai ɗin a sake ki ba zai yiwu ba to da aka sulhu yana da muhimmanci kwarai a cikin rayuwa aure shine wato haƙura da wani abu da haƙƙin ki ne ki haƙura da shi matuƙar an baki 60% 70% 80 ya wannan kin samu ma babban maki kenan sannan kuma mutum ya dinga kallon cewa akwai wata wadda bata ma kai ki samu ba ni'imomin Allah ana so mu dinga kallon na ƙasa da mu wannan yana taimaka mana mu gode wa ni'ima Allah ke kin samu miji shekara ki 23 ko da bakwai wata na nan ta girme ki wata samu mijin ba in kyan halitta ne halata fi idan darajar iyaye ne halata fi idan wadata ne halata fi ki amma Allah bai kawo mijin ba ma'ana tana da abin da al'adance ya kamata ta samu mijin ya kamata a ce maza ma suna ta zuwa suna competition a kanta amma Allah bai kawo ba wata kuma Allah ya kawo mijin amma bai kai irin naki wata kuma mijin ma baya zama a gari suna ne kawai tana da miji amma yake wata da mata shi kuma ta hakura wata kuma ga mijin baya kawo abinci kike ci da kanta da yayanta sai ki ga ki Allah ya baki mijin Allah ya baki shi yana zaune tare da ki kuma yana yin gwargwadon hali wata kuma za ki ga ta haihu shekara da shekaru ba ta haihu ba ba ta samu haihuwar bai zauna ba an yi auren ana ta yi da sauransu ke kuma lokaci guda Allah ya kawo rabo to don haka duk waɗannan ni'imomin sai mutum ya kalli ni'imar da Allah ya mishi sai ya kalli kuma wani na ƙasa da shi wanda bai kai shi samun ni'ima ba to wannan zai fi sa mutum ya gode wa Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake suraka sulhu muhimmin abu ne wajen samun kyakkyawar zamantakewa aure Mai ma'ana sulhu shine compromise at-tanazul haƙuri da wani abin da da kina ganin kamar za ki haƙuri a kai shi ki haƙura kau da kai abu na gaba shine wannan aya tana nuna mana ɗabi'ar maza ta nuna mana ɗabi'ar maza game da cewa su kullum maza to su ne a sama domin kun ga ita mace a nan ita aka shawarta ta haƙuri da haƙƙinta wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iraba ita ce aka ce ta yi haƙuri to wannan cewa da ake ta yi haƙuri da kullum iyaye da kakanni suke gaya mana kun ji Qur'ani abin da ya goyi baya kenan karki ce ke ya za a ce ki haƙuri shi ba za a ce haƙuri ba wannan ra'ayin na mata in kare haƙƙi ɗin na yan feminism za su na miki a ke da namiji kafaɗa da kafaɗa kuke ba wani magana a ce ke ki haƙuri ke ba za ki haƙuri ba to ƙarshe za ki samu matsala ne in ga ƙur'ani ya gwada mana cewa a ɗabi'a su maza kullum suna kaso su kasance ne a sama kuma su maza suna da ɗabi'ar yayi wato yau yana yi da wannan matar ita yake so ita yake ji da ita baya iya yadda ranta ya ɓaci duk abin da take so zai masa, wani zai iya saɓan Allah ma ya faranta masa duk abin da ya samu zai bata ko da yaushe yana kula da ita bayan wani lokaci kuma wannan matar kuma yanzu ya bar yayin ya kuma ga wata to ke da yayin ke wuce din nan karki ce ba za ki iya haƙura da wannan realitin ba ba za ki haƙura da wannan gaske da ta bayyana ba dole ki haƙo domin a san da baya yayin ki idan kika ce ba za ki haƙura zauna lafiya ba to bai damu ba da ya sallame ki ba yayi da ƙwallon mangoro namiji mai tunani da da hankali da hikima shine ma zai dinga bin abin a sannu sannu ya dinga tausayawa ya dinga tuna baya cewa da fa an yi kaza an yi kaza an yi kaza yanzu kuma bai dace a rabu ga baki ɗaya ba to idan kika bi shi a hankali har sai ku sai ku zauna lafiya amma idan kika bi a hankali kika nuna cewa za ki ta da ƙayan baya to sai a fasa duka a rasa to shari'a ba ta son auren ya lalace saboda an fi so auren ya tabbata da daɗi ba daɗi da na mutum ya tabbata me yasa ka fi so ya tabbata saboda waɗancan maslahohin da muka ambata maslaha ƴaƴa maslaha tsawon shekarun da aka yi na zamantakewa maslaha kuma ki ci gaba da zama a matsayin mata aure da sauran ire waɗannan maslahohin to saboda waɗannan maslahohi sai ki kalli haka sai ki yi haƙuri sannan shari'a ta nuna mana cewa mace za ta iya tanazuli ashe daga wasu haƙoƙinta to a a a yadda tarihi ya nuna ita matar da kanta ta tanazulin to hakan yana iya yiwuwa ko kuma shi ya yi mata tayin cewa in za ki iya haƙura da kaza to ni ban da matsala inda in za ki ga haka yan boko suke tun ya wuri mata wai tana aiki tun wuri sai ce to ke fa tunda kina aiki school din yara fa 50-50 za a yi fa kin yadda ba ki yadda ba gaskiya akwai matsala dole kuma haka za ta haƙura ta yadda ko wani ya ce to za ki dinga yin cefane na rabin wata yin na rabin wata duk da yake wannan kasawa ce ga namiji asali bai dace namiji ya zama haka ba wato shi ya fito da mai tashi a fili inda cewa shi ba mai iya ɗaukan ɗawainiyar iyali ba ne to wannan bai dace da mazantaka ba domin Allah ya yi wa maza wato ka'ida cewa wa bima anfaqu min amwali cewa suna samun shugabanci ne da fifiko akan mata sakamakon sadaki da suka biya da kuma hidima da suke yi na tsawainiya ta yau da kullum idan mutum ya nuna shi ba zai iya wannan tsawainiyar ba wannan kamar ya ya cire kanshi daga layin cika kuma rajin amma a aikace ake gama maza suna yin wannan don an yi haka ki yi haƙuri wannan kalma haƙuri da ake faɗa da ita za a ci gaba da faɗa cewa a yi haƙuri saboda mene saboda a zauna lafiya a wannan aya haɗewa tana nuna mana haɗarin da ke cikin saki cewa da zaran an samu wata matsala kawai a ce a yi saki saki halas ne don halasci amma yana da ƙa'idoji yana kuma da wato wasu sharuɗa da sai in ya cika idan da za a dinga bin wannan ƙa'idoji da wannan matakai to saki da yawa ba za a yi shi ba shi ne ƙa'idar haƙuri ƙa'idar nasiha ƙa'ida ta kiran ‘yan uwa da dangi don a sulhunta da sauransu to kafin a kai ga wannan insha Allah za a samu sulhu to haka a nan ma idan iyaye ne masu ƙasa baki cewa to muna ganin maimakon auren nan ya lalace me zai hana ku sulhunta iyaye su sa baki ko waliye su sa baki ko wani cikin manya ko wani limani ya sa baki don a samu maslaha to a irin nan ma babu laifi a sulhunta din don al'amura su tafi yadda ya dace a takaice dai wannan aya da ta ambata mana uwar mu ne sauda ta gwada mana hikimar wannan malam wannan mata mata ce mai hikima mai hangen nesa wadda take ganin cewa bari ta zaɓi abin da zai ba ta daraja a duniya da lahira fiye da ta zaɓi son kanta me zai ba ta daraja ta ci gaba da zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ne a duniya da lahira sannan rana da kiyama ta tashi cikin ummatul mu'minin wannan ma daraja ce a duniya da lahira to wannan ya siye mata akan kawai ta ce bari a yi rigima da ita ko kuma ta ce kawai in ba za ka iya ba sakanni sai ba ta yi haka ba ita ɗauki wannan dattako wannan aya tana koya mana cewa akwai buƙatar dattako a cikin al'amarin aure a ɓangarori duka guda biyun saboda al'amura su tetu a samu maslaha a cikin rayuwa aure ba ku ku Allah ya ba sauda nasara ta ci gaba da rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya rasu ta ne ta kaba kamar sauran matan shi ta ci gaba da cin darajar kasancewarta ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin kuma a gashi har da ana ambatanta da wannan daraja insha Allah to ɗayan matan ita ce wato Khawla bintu Muhammad ibn Maslama wannan mata Khawla bintu Muhammad ibn Maslama radiyallahu anha wa an abiha ta kasance tana aure karkashin wani mutum mai suna Sa'ad ibn Rabi' ko kuma Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu wa an sa'ad waɗannan sahabbai ɗaya daga cikin su ya kasance shine mijinta da kuma sai zama ya ki daɗi ana ta fitina ana tashin tashina sai iyayenta suka sa baki akan cewa menene matsala matsalar shine mijin bayi da abin hannu bai da wadata ita kuma tana son kaza tana son kaza tana son kaza don haka kullum tana tayar mai da ƙayar baya akan bai kawo ba bai kawo ba ni wallahi in ba kawo ba zan tafi gidanmu ni kaza ni kaza ni kaza ita iyayen suka sa cewa to mu za mu dinga miki kaza da kaza da kaza ki hakuri ki zauna wannan ma yana cikin hanyoyin sulhu a mutum ya aurar da esther sai kuma mijin ya samu wani kare tattalin arziki ko yana so shi uban ta yi wani abu wanda bai cikin sharɗan aure kama a ce uban yana so ta ci gaba da yin makaranta makarantar nan ta buku ba ta cikin sharaɗin aure amma idan an za a yi kayan kashe kuɗi idan uban ya zai iya ci gaba da biyan kuɗin babu laifi in mijin ma ya biya duka dai alheri ne to haka idan miji ya samu wata matsala kai uba ba kasawa ba ne don ka ɗauki kuɗi ka ba ka sun je sun ci abinci ko sun biya kuɗin haya ko sun je asibiti an yi magani ko ta je asibiti ka biya kudin treatment da aka yi masa? shi wannan ba kasawa bane sai da Umar dan Khattab ya je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda akwai ishi take aure a gidan ita ce Hafsa ya je ya mata nasiha akan halin rayuwa yake gaya mata yake cewa kada ku kada ki zama cikin masu yawaita roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tambaya da yi mishi bani bani komai ki ce sai an baki zan sa data zan canza waya zan canza takalmi zan canza dan kunne zan sai screen guard komai sai kin tambaye shi ya kamata ki zaki iya yin hakuri akan wasu zaki iya kauda kai akan wasu abubuwa sai sai Umar ya ce wa yasta la tastakthiri min su'ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada ki yawaita tambaya kada ki yawaita bani bani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin bani bani yakan rage darajar mutum a idan wanda yake ake yawan tambaya kuma mutum da in ya ga waye ke wallahi ba zai dauka ba ce shi kenan wannan yan bala'in in zaka ka wani abu ne ya kare ko da hakkin shi ne ba ki bar shi har sai ya dawo gida sai nan sai a ga mishi sai na mure ce mata wala turaji turaji'i fi shay'in kar kuma ki sake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana ki mayan mushi wato ku dinga bayayyar zance yana fada kina mayarwa yana faɗa kina kina dariya kina tafi kina juyi kina kaza kaza kaza irin wannan abin da ake a fina-finai ba daidai bane karki take ki koyi wannan halin miji na magana kina katse shi wata mata ce wallahi ƙarya ne wannan kin ga idan idan mai masifa ne sai dake saukan bari kawo a kuma dinki a zo kuma ana tafiya gun hizba ana waye ana waye to kada ki zama mai taurin surutu da taurin magana ki bari tukunna ya magana ya numfasa ya tsaya sannan ki mata ki nabi ya ce mata wa sayyidina umar ya ce mata wasalini ma badalaki idan kina da wata bukata na wani abu da kike so zaki kuma ya ce ni zaki tambaye da ki aiko waje na ni zan baki kudin saboda kake dinga takurawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawan tambaya umar na fa ba wani mai kuɗi ba ne ɗan koli ne mana irin wanda yake sai da ƙananan abubuwa haka petit trader ne amma shi yake ba ta abubuwa wato in za kira da wani abu da zaki zaki canza za zaki canza kayan ɗakin ki zaki canza zaki sai sabon bed sheet zaki waye waye sai ki buga baban ki sai ki miki kuɗi sai ki biya sai ki takura mu shine wasalini ma badalaki to iyayen wannan mata da suka yi mata kenan na sulhu don ka ci gaba da zama a gidan auren ma ba wai kike je gidan aiki da kin je kin ga wani abu da ba haka ya kamata ba ko ta baki wani labarin da baki tsaya kin verifying din sa kin investigating din labarin ba kawai ki ce mata sai jami'in ki mutafi tashi mutafi ki wallahi ba za ki zauna ba haka ba wata kike zuwa fasu su fito da ƴaƴansu daga gidan aure ba daga nan abu ya zama rigima kawai daga zuwa ziyara ki ga aiki tana wani abu ko kuma wani abu babu kawai kike tashi mu je dauko hijabin ki tafi in ya zo zai neme ki zai zo ya same ni to karki wannan hakuri zaki bata ki nuna mata yadda rayuwa take ki bata misalai na yadda ke ma kika yi hakuri da babanta ko yadda kika yi hakuri da halin rayuwa har Allah ya kai ki ko ya kai ku yadda kuke haka wannan shi ne zai zama maslaha saboda ba a so zawarawa su cika gari marasa aure suna zama sos na fitintunu da rigingimu da faɗi tashi da zara a ce kowace da mijinta tana zana zaman aurenta ke ma uwar wanda ya fi miki zaman lafiya da ce ta taho ta zo ga ta buɗaɗe da ita ta taho da wasu ƙarin yara guda biyu kuma dama kina da wata wadda ita ma ta kawo girma kin ga abu ya lalace ki gara ki batta a gidan mijinta ki ci gaba da mata addu'a kina shi mata albarka kina mata fatan alkhairi a abubuwa su zo su gyaru saboda ainihin wato aure ya fi koyaye ne ya fi zaman zawarci da zaman ainihin wato rashin aure Allah ubangiji ya fi kyauta yan wa masu albarka wannan shine bayani game da wannan aya ta wa nimra wa imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raba fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan tunda muna da sauran lokaci bari mu cike da magana akan wata mata ita ma da Qur'ani ya ambace ta a matsayin misali eh, domin aya ce kawai da mu karanta mai bayanin ta a cikin rago wannan lokaci ita ce wanda ake ce manaqidatul ghazal mai warware takatta da Allah ya ce wala takunu كالتي نقضت غزلها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون نعم. أيمانهم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع أمة إنما يبلوه الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون أتكن سورة النحل هو cikin sautin hmm. lahadi aya ta tasa'in da biyu Allah maɗaukin sarki ya ambaci wannan mata don a yi misali akan wata ɗabi'a da Allah ya ce wala takunu kuma kar ku kasance kallati naqadat ghazlaha kaman wannan mata da take warware sakarta min babi quwwatin bayan sakarta yi ƙarfi an ta warware ta dalla dalla tattakhiduna aymanakum dakhala bainakum ku dinga daukan alƙawarin ku hanyar cutar junan ku an takuna ummatun hiya arbanin umma Don wasu su cinci wasu kar ku yi haka Allah ya ce inna ma yablukumullahu bihi Allah yana jarabta ku da shi wal yubayyana lakum lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifu kuma Allah zai muku bayani ranar alkiyama abinda kusance kuna sabani a cikin wannan mata da aka ce naqilatul ghazli ta kasance wata mata ce a makka sananniya wadda ta samu taɓin hankali amma kuma tana da sana'an saƙa tana saƙa irin kamar walki haka ko bargo ko wani abu tana da ma'aikata za su ta kafa abin saƙan nan tun safe za a yi ta saƙawa sai an kai kamar a zahar rana ta raba an yi aiki mai yawa saboda hankalinta ya rikirkice sai ta ce to a warware shi ba ka tafi kuma dole haka za a warware wannan yana cikin abin da aka yi kwatance kan cewa kada mutum ya zama mai irin wannan aikin wato aikin baban giwa duk aikin da za ki yi na hankali kada ki aikin da sai an tafi an tafi sai kuma ki gaba haka ki so wato duk abin da mutum zai a rayuwarsa tun farko ya sa hankalin shi ya lissafa ya ga meye ya kamata ya yi meye bai kamata ba kada sai kin ɓata lokaci akan wani abu daga baya ki gane ba shi ke so da ba da kiga kika bata lokaci a kansa in dai ba saban Allah bane to ki hakura ki karasa alal misali yarinya ce ta fara karatu a university ta je aji uku sai kawai a ce ta bar karatun nan haka za ta sake course ko kuma za ta yi aure ba daga nan za a kai ta fatar school shikenan an yi asaran duka wannan lokacin da duk wannan shekarun da kuɗaɗe duka an yi asarar su kuma daidai bane sai a haƙura har a ƙarasa wannan abin da ya amfani to haka ma shi kan shi zaman auren an yi shekara da shekaru ana zaman aure an gina wasu shekaru to kada a ce rana ɗaya kawai a rusa su ko wata sana'a da kike to haka idan mutum yana gini wannan na ga za a fahimta shi ce sai kin sa bulo an yi kaza an kai rufin sai ki ce kai ba ma haka nake san gidan nan ba a zo kai a tun kuɗi shi wannan sai dai gwamnati take wannan haukan amma mutum da kuɗin shi da ya sai fili ya sai bulo da siminti ya biya kuɗin ma'aikata ya sai rodi ya kashe miliyoyi haka nan kawai bai ce a rushe gida a sake yi wa in yi haka za a mai kallon mahaukaci kamar da wannan mata take mahaukaciya a cikin mutane to an hana a shar'ance mutum ya dinga ɓata lokacinsa akan wani abu sai ya kai wani mataki kawai ya ce ya fasa zai yi a ce kina cikin yin abinci sai da abincin ya zama half down ya kusan nuna kawai ki ce ka ina fasa yin irin wannan abinci yau a je a zubar da shi ke talge ne ko shinkafa ce ko waya ce kawai a je a saka a dazbin a zuwa a ɗaura sabuwar sanwa ba zai yi ba ko ba na jin zai yi in kika yi haka kin zama irin wannan mata da aka hana a yi koyi da irin halayyarta wato zai zama za a fara miki kallon mara hankali wanda ba su san ciwon kanta ba saboda haka shi ta ake so kafin mutum ya fara abu ya tabbatar da abin da yake so ya yi kenan ya tantance abin da zai wato wannan aya tana koya mana kyakkyawan shiri a farkon al'amari saboda akwai abin da an riga an shiga to fita daga cikin shi zai wahala akwai abin da an riga an kai wani mataki to shiga fita daga cikin shi zai wahala zai yi wa ki kai matela a tamfaki ce ga irin ɗinkin da kike so sai ya riga ya gama yankawa ya sha yadi ya sha a tafi sai zuki ce na fasa irin wani sai ya zai kuma an riga an sha haka nan kawai ba hakura to shine wala takunu kallati da ghazlaha min ba'di quwwati kar ku zama kamar wata warware sakata bayan sakata yi karfi Ta yi tai da ita ta yi sala sala da ita wannan aikin mutum ne wanda ba yi da hankali ko mahaukaci ne ko bai san ciwon kansa ba sannan kuma asara ce ta dukiya to a musulunci kuma ba a yarda da barnar dukiya haka nan duk abin da a cikin shi akwai barna ta dukiya to shari'a ta hana a yi shi saboda Allah ya ce wala tusrifu kada ku yi barna an hana ta israfi innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu almubazzaranci sun zama ƴan uwan shaitan akwai abubuwa da dama shari'a ta kyamace su ne saboda cikin sa akwai albazaranci wato akwai tozartar da dukiya dukiya alkhairi ne daga Allah da yake ba mutane to ba a yadda mutane su tozartar da dukiya su lalata ta haka nan ba tare da sun ci moriyarta ko sun ba wanda ya kamata su more ta ba wannan kenan insha Allah a zamu saurara ayo insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam